Banya. Allah ku mun jawo. Ka daina zuba ruwa. Eh? Ka daina zuba ruwa. Akwai malaria. Alosa. Abu. Ne zai gaji. Dan Allah mu tafi gidan gwagwa. Dole ne mu haɗu da shi neman mugun rashin mutunci kayan fa na soja ne fa. Kuma sojan ma mai bataliya a hannu. ya zo ya karɓi kayan ya tafi da su ban da da mutunci ya raina mana hankali ya je haccan ya bi mu haccan ya je ya karɓi kayan nan ya san irin masifar da za mu shiga akan kayan nan kuwa eh? to wallahi diyan da ya shiga lungu da sako sai mun bincika mun zakulo shi mun yi ram da shi haba ai dole ai ba mutunci ba mutantakawa kawai idan ba da ya tsaya da mun nuna mai musuwayi. Allah Allah da wannan tabar ya zo muka mishi a bayan shi ba a ce shi munafiki ba. Kawai mutane sai su ringa samu a rayuwarsu. Kin san wani abu? Mu karya sa ɗaya. Wallahi. Mu karya ɗaya.